Bismillahir Rahmanir Rahim. A rubuce take kaddara ta kashi na arba'in. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin a rubuce take kaddara kashi na talatin da tara. Mun tsaya ne a inda Widat ta farka yayin da take ta zara ido ta kalle shi ta ce dan Allah ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Dan Allah dan Allah ta fara faɗa cikin mugun rawar murya da kuma kuka. Cak ya tsaya kamar wanda aka sanya wa sarƙa ya zame hannunsa daga jikinta a hankali ya murgina gefe yana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil can ƙasan makocinsa ya yi rubda ciki yana cusa kansa cikin katifar ta da ƙoƙarin dawo da natsuwarsa cikin jikinsa tuni ta kai bango ta tattara dukkan jikinta guri ɗaya tana riƙe da rigarta a hannu ƙamƙam hawaye sun yi wa fuskar ta ado kuka take sosai cikin tsoro da kuma tashin hankali Ɗakin ya ɗauki shiru na wasu sakanni har yanzu kansa na cikin katifar. Yana sauraron kukan da take rerawa wanda ya dinga jinsa har tsakiyar kansa. Wani tunani ya zo mata. Ta soma mai da rigarta da sauri da sauri sai dai ta gaza zuge zip ɗin. Sai kawai ta sauke kafafuwanta kasan gadan ta miƙe ta nufi ƙofa. Cikin jikinsa ya ji alamun cakunta, ya ɗaga rirannin idanunsa da har yanzu ba su gama komawa daidai ba. Ya bi ta da kallo duk da ɗakin ba wadatar haske. amma kuma yana iya ganin bayanta da ya bayyana sosai saboda rashin zuge zip ɗin. Wani irin baya da ke ɗauke da wani shape mai jan hankali da ya taimaka wajen fidda shape na mazaunanta da ƙugunta. Baya jin ko da yayi magana za ta fita daga makoshinsa don haka ya miƙe kawai cikin wata irin kasala da mutuwar jiki, kamar wanda ya sha abin maye. Taku uku ya ci mata ya isa jikin kofar ya murzaki sannan ya waiwayo ya zube mata idanuwansa gaba ɗaya yana kallonta. ma ki kwanta. ya faɗa da dakusasshiyar muryarsa sai ta janye gefe tana makala kafaɗa bai sake mata magana ta bi ba illa hannuwansa da ya sanya ya ɗauke ta cak bai dire ta ko ina ba sai saman gadan ya kwantar da ita saman filo ya ja mata dube sannan ya zauna sannan ya sunkuya yana kallon ƙwayar idanunta sosai sleep ba na so na sake jin kokanki, idan kuma kika sake tashi tam ya faɗa yana gyaɗa kansa alamun akwai abin da zai biyo baya sai ya matsa ya ja da baya sannan ya juya ya shige banɗaki Rintsa idanuwanta kawai ta yi tana ƙoƙarin danne kukan nata wani haushinsa da tsanarsa take ji ashe ɗan iska ne dama sosai haka ma tunda take ba wanda ya taɓa yi mata abin da ya yi mata sai shi ɓoye kanta ta sake yi sosai cikin duvet tana share hawayen da ke bulbulowa daga idanuwanta Ya jima cikin toilet ɗin sannan ya kunna ruwan zafi da na sanyi ya daidaita temperature ɗinsu ya sakar wa kansa shawa. Bai taɓa zaton yarinyar za ta kunna shi haka ba. Akwai wani irin magnet tattare da ita da ke saurin jan zuciya da kuma gangan jiki. Ya yi shiru ruwan yana gangara a sassan jikinsa yana tuna kamshi da ɗumin fatarta da wani laushi kamar fatar jariri. Wani irin yanayi da yake so tattare da matarsa irin yanayin da ya jima yana fasaltawa. hannu ya sa saman kansa ya shirce sauran ruwan da bai gama jiƙa ba da gaba sannan ya fita daga ƙasan shawa ɗin yana samun babban towel ya ɗaura ya fito daga banɗakin ko da ya fito turare kawai ya samu ya shafa a jikinsa ya sauya wata rigar ya koma can da ɗaya side ɗin na gadon ya zauna yana kallonta yadda take na waje ɗaya ba ta yi motsi ba ko kaɗan sai dai duk da haka ya karanci bacci ya fara ɗaukar ta sai dai baccin bai yi nauyi ba. Ya sauke ajiyar zuciya, ya jingina bayansa da fuskar gadon, yana sauke idanuwansa kan agogon da ke saman bedside, yana duba time da date. Yana buƙatar zuwa Bauchi lallai, sai dai yau ɗin Monday. Zai iya jira har sai ran Friday kuwa? Tambayar da ta masa nauyi, kwanakin kuma ya ji sun yi masa nisa da yawa, sai kawai ya jawo wayarsa ya yanke bari ya kira Hafsat ɗin. At least ko hira da za ta. sake bashi natsuwa ya samu daga gare ta sanda yi kiran farko har ta katse bata daga ba bai kosa ba ya sake kira dabza za ta katse aka daga sallama ya fara yi mata cikin muryar bacci ta amsa ba dai bacci ba ya tambaye ta da muryarsa da ta sake sanyi sosai mm, bacci mana idan ban yi bacci ba me zan yi ka wuni hidimar gida da ta yara kiranka ne ya tashe ni da ban jin zan tashi har zuwa nan da asuba Idanunsa ya rage kaifi kaɗan. Sarkin ƙorafi da mita ya kau da wannan akasalance ce, sannu da ƙoƙari. Yauwa ta faɗa a gajarce, ina yaran duka sun yi bacci? Eh, ta sake amsa masa a tsaye. Good, Allah ya yi musu albarka. Amin ta kuma amsawa a gajarce. Shiru na sakanni ya ratsa. Ya zaci daga sound ɗinsa za ta karanci wani abu, amma bai ga alamun hakan ba, don haka ya ce mata, I missed you. That's why I called you. Ko zan samu wani abu special haka? Who will cheer me off da daren nan? Baki ta taɓe daga can zuciyarta na mata zafi, ya ma raina mata wayo ne kawai. Me za ta masa tun da ya ta zauna a nan? Ai sai kowa ya zauna da lalurarsa. Kai da kake da amarya, me za ka nema a wajena? Duk da bai so ba, ƙaramin murmushi ne dai ya ƙwace masa. There is jealousy in her words. bai kuma shirya gamsar da ita ba don haka ya ce sista ɗinki ta yi yarinya yarinya ce ƙarama she can't take all my needs so dole ki tallafa mata kamar yadda kika ce min za ki yi idanunta ta rintse tana jin wani ciwo kamar da gayya abbas ɗin yake gaya mata hakan yana son ce mata yana samun kula daga wajen yarinyar kenan it is better to go back to her ta faɗa cikin haƙiƙan cewa she sick shi ma ya amsa mata a gajarce ba dacewa ba ne ya bata ƙofan da za ta karanci me yake gudana tsakaninsu. Wannan wani abu ne da ya shafe su su biyu. Bata shirya wa tashi ta shirya wa tashi ta zauna ba amma sai ga ta a zaune. Kirjinta ya buga sosai. Me ya same ta? Ko dai ya aikata? In dai da gaske ba ta da lafiya to tabbatar suna tare a yanzu haka. Ta fi kowa saninsa yana da tsananin tausayi da kulawa akan iyali. Idan baki da lafiya kulawarsa ta musamman ce. Tana ina? No need ki sani. Just relax me madam. A yanda ce ya ɗaga ba ta jin za ta iya masa komai. I feel sleepy so I can't do anything. Maimaita wai tsin nata da ta faɗa ɗin ya yi. Sannan ya ce, alright, good night. Sai ya kashe wayar ya ajiye ta a gefe yana shafa kansa zuwa fuskarsa haɗi da fuskar da iska. Wani tunani kala-kala daban-daban a cikin ransa da zuciyarsa. Yana ganin kiranta amma san ba shi da interest na ɗagawa saboda yana da yaƙi saboda yaƙinin ba ta kira shi don ta yi masa abin da yake bukata ba ne. Wal'alla ma ta kira shi ne ta bi shi da ƙorafi ko kuma mita. Kamar yadda ya zata kuwa sai ga gajeren text bayan ta fahimci ba zai ɗaga ba. Na gode da wulaƙanta ni da ka yi. Ka ɗaga wayar ka bani ita za mu yi magana. I called her but bata ɗaga wayan ba ita ma. Tsaki ya ja ya ajiye wayan, mamakin halayen Hafsa har yau ba sa barinsa. She called her to tell her what. A wannan daren, she refused to do what he wanted. Amma kuma tana son magana da Widad for what? Bai san sanda za ta yi hankali ba, da gaske duk sanda ta yi masa irin wannan sake fita take daga ransa. Daga ƙarshe Ƙur'ani ya rungume sannan ya samu bacci ya ɗauke shi. Washe gari, ta jima da gama shiryawa cikin uniform ɗinta amma ta kasa fitowa. Ta yi zaune a gefen gadonta tana duban fuskanta time to time ta madubi. Bata san yadda za ta fuskance shi ba, haushinsa take ji a zahiri. A baɗiri kuma, idan ta tuna abin da ya faru jiya sai ta ji kamar ta nutse a ƙasa. Da ke ta samu hawayenta ya tsaya. Tana jin an taɓa ƙofar za a buɗe, ta rintsa idanu. Idonsa a kanta, ƙaramar dariya tana cinsa. Ya san wannan rufe idanun duka na sani. Kin fasa zuwa school ɗin ne? kai ta girgiza da sauri alamun a'a sai ta tashi tana juya masa baya ta rataye jakarta ta yo bakin kofa a lokacin tuni ya bar wajen ta yi tsammanin samuel ne zai kai ta kamar jiya sai da ta shiga motar sannan ta ga shi ne ashe ya da mota suka fara tafiya babu wanda ke cewa da ɗan uwansa komai har suka isa makarantar ya cire kuɗi ya bata ga kuɗin break idan an tashi ki jira idan ban samu zuwa ba samuel zai zo Bata iya haɗa idanu da shi ba, ta sa hannu biyu ta karɓa. Na gode, ta faɗi ƙasa-ƙasa sannan ta juya da hanzari tana yin hanyar kilas. Yana zaune cikin motar yana kallonta har ta shige sannan ya tada motar. Da ƙaramin murmushi kan fuskarsa ya yi ribas ya bar makarantar. Wunin ranar suku ta yi shi, don ma 'yan ajin nasu suna, ta saurin, suna da saurin sabo da jan mutum a jiki. Nan da nan ta ɗan fara sabawa da su bayan ta san sunayen wasunsu. Da zahar aka tashi, bata ta tsammaci ganinsa ba, still sai gashi. Yana sanye da yunifom ɗinsa da yake ƙara masa mugun kurjini haiba da kamala. Da suka isa gida, ta ɗauka za ya koma aiki ne, sai ta ga ya canza kaya, ya kira ta suka shiga kicin. Ko da suka gama, kowa ya ɗiba nasa, ɗakinta ta wuce da shi ta ci a can. bata sake jin din motsinsa ba, kamar yadda ta wuni a kwance, sai da yamma ya leƙo ya ce ta sha magungunanta. ta shaida masa ta riga ta sha haka nan tun bayan magariba da ya leko ya tabbatar ta sha maganin dare bata sake jin sa ba wanka ta yi ta yi shirin bacci kamar yadda ta saba sai dai bacci ya ki zuwan mata da ta gaji ta ɗauki wayarta ta duba ta ga tana da kati a ciki sosai kusan katin tun sanda aka siya wayar yake cikin layin bata san na nawa ya loda mata haka ba duk da dai bata fiye kiran waya ba mostly sai dai a yi kiranta mutanen gida ta dinga kira Umminta ta fara kira sai abbanta, Anti Madina Hajja sai Anti Dina, wadda sun fi jimawa da Anti Dina ɗin tana ta mace hannunka mai sanda da jirwaye mai kaman wanka akan kula da miji. Sai dai hankalinta bai ma wani kawo mata ba, ta dai ji ta ne kawai. Sai kusan tara na dare sannan suka yi sallama. San bacci ya ƙaurace wa idanunta, juyi ita ɗaya ta dinga yi tana tuna daren jiya, rabon da ta yi cikakken bacci mai daɗi irin na jiya har ta manta. saboda ita ɗin mutum ce da ta yi sabo da kwana a jikin ummu shi yasa a kullum idan za ta yi bacci da ƙyar yake zuwa mata tun bayan tafiyar latifa ƙarar wayarta ta katse mata tunaninta har ta ɗan tsorata ma saboda ta manta da ita sunan momi hafsa da ta gani ya sanya ta tashi ta zauna ba shiri gabanta ya yi mugun faɗuwa hakanan take jin mummunan faɗuwar gaba a duk sanda ta ga wani abu da ya dangance ta kamar sunanta muryarta da sauransu Muryarta na ɗan rawa ta ɗaga wayar tana sallama tare da yunƙurin kashe gaishe ta. Kina ina? Ta tambaye ta kanta tsaye ba tare da ta bi ta kan gaisuwar da take mata ba. Ina ɗaki. Wane ɗakin? Ta tambaye ta daga can gabanta yana faɗuwa. Ɗaki na. Abban Sumimi ya ce baki da lafiya jiya. Me ya same ki? Gabanta ya yanke ya faɗi da ta tuna cewa ɗakinsa ta kwana jiya. Kuma ko da ta farka cikin jikinsa ta ganta. Ta fahimci hakan ne ko ta gane. ciwon mara ta amsa mata muryarta na ɗan rawa kaɗan abin da ya sake sanya shaku a zuciyar Hafsat ɗin tsoronta ya ninku ko ne wani abin kuka yi ne da shi tambayar da take ta mata yawo tsakarka ta subuce ta fito daga bakinta da sauri ta hau girgiza kai kamar tana a gabanta ne hawaye kuma suka shiga jika mata fuska a amomi wallahi ba komai ciwon mara ne kawai Allah ki yadda gaskiya na faɗa miki Boyayyar aziyar zuciya ta saki, sanin Widar ɗin ba ta ƙarya. Sai hankalinta ya ɗan kwanta, amma sai ta fuske saboda ta samu nasarar sake dasa tsoronsa a zuciyarta. Ohon maki, idan ma wani abin kika yadda ya yi miki mutuwa zaki yi. Ina ruwan wani? Ni dai na gaya miki ne, don ina son ki ba na so ki mutu. Allah momi ba komai. Sai kawai Hafsan ta kashe wayar don ta ƙara tsorata ta. Sosai hankalin Widat ɗin ya tashi, tana shirin bin kiran ta ji ya turo ƙofar. ta ɗaga kai tana kallonsa har ƙasar ranta tana jin haushinsa ya ɗan ji wani iri ganin tana kuka yana fargabar ko wani abin ne ya same ta ya san yau bai leƙo ta ba bai kyauta ba duka yau ya kulle kansa ne a ɗaki yana aikin tracing ɗin wani criminal a sirrance abin da yasa ya bar office kenan baya son kowa ya san abin da yake yi yaya jikin ne kai ta girgiza tana turo baki ta kuma tura masa ƙeya ta ƙi kallonsa To masha Allah, ya faɗa duk da ya fuskanci kamar fushi take yi. Shiru ya ratsa na ɗan sakanni kafin ya miƙe. Ki ajiye komai ki kwanta. Sai ya juya yana shirin barin ɗakin. Binsa ta yi da kallo, tana jin kamar ta bi shi. Amma da ta bishi ya taɓa ta, gwara ta zauna a ɗakinta. A jikinsa ya ji kamar tana kallon sa, don haka ya dakata ya waiwayo. Suka haɗa ido, sai ta ɗauke kai, kamar zai yi magana, sai kuma ya fasa, ya saka kai ya fita. Tun bai kai tsakiyar falon ba ya ji ihunta ya juyo da sauri sai ga ta sun yi kicibis a hanya har tana faɗawa jikinsa. geja baya da sauri jikinta yana rawa. Mage a ina? Bakin windo. Ta faɗa tana duba ƙofar ɗakin. Mu je na gani. Ya faɗi yana saka ta a gaba. Kafaɗa ta makale tana sakin kuka. Ko me zai yi mata ba ta jin za ta yadda ta bi shi. Haka ta yi tsaye a wajen. Ya shiga ɗakin bai jima ba ya fito. Ba ta shigo ba, in fact ta wuce ma, za ki iya komawa. Wai wayawa ta yi inda yake, ta ga da gaske tafiya yake zuwa ɗakinsa. Ta ɗaga ƙafarta da sauri ta bi bayansa. Ba ta ma san ta cin masa ba sai da suka tsaya suna kallon kallo shi da ita. Yana riƙe da handle ɗin ƙofar yana dubanta. Ita ma shi take kallo, sai dai bata ce komai ba. Sai aukin hawayen da take faman zubarwa. “Don Allah kar ka tafi ka banni. bacci nake ji,” ya amsa mata a taƙaice, sai ta sake fashe masa da kuka, hannu ya sanya ya dafa goshinsa. “Oh my goodness!” ya furta a hankali sai ya maida manyan idanunsa kanta. “Me kike so?” Shiru ta yi kamar ba za ta amsa ba, sai kuma ta yi ƙasa da kanta. “Zan kwana a nan,” ta faɗa a hankali gabanta yana faɗuwa. Zuciyarsa na gaya mata, zuciyarta na gaya mata girman laifinta. ta yaya za ta haɗa ɗakin kwana da shi? Ƙaramin murmushi ya saki, Silly Girl, ya faɗa ƙasa-ƙasa ga ɗan banzan tsoro ga shagwaɓa ga sakarci, har da na siyarwa. Sai ya matsa gefe ɗaya, Bismillah, ya furta a hankali, ta raɓe shi sosai ta shige ɗakin, ya rufe ƙofar ya sanya ki, sannan ya bi bayanta. Ta jima a zaune har ya gama komai na shirin kwanciya bacci, tana binsa da idanu. Filo ya ɗauka ya jefar a ƙasa, sannan ya bi filo ɗin ya kwanta. idanunsa a rufe yana karanto addu'ar bacci. Ya gama ya shafe jikinsa ba tare da ya buɗe idanu ko ya dube ta ba, ya ce, Ki kwanta, ki yi addu'a. A takura cike sosai saman gadon, duk ko da cewa ita ɗaya ce, duk juyin da za ta yi idanunta a kansa, har sai ta ji saukan numfashinsa a hankali. Alamun bacci ya yi awon gaba da shi. Sannan a hankali ita ma jikinta ya saki wani bacci mai daɗi wanda babu kargaba ya sure ta. Washe gari ranar gaba ɗaya wunin falo ta yi bayan tafiyar shi ta yi kwance cikin kujera ta kasa hasala komai haka kawai take jin ta wani sukuku jikinta duka babu daɗi sai bayan sallar la'asar tun bayan sallar la'asar take kwance kiran anti dina ya shigo lafiya kike ta tambaye ta jin muryarta ta yi ƙasa da yawa sai ta kama mata hawaye kafin daga ƙarshe ta gaya mata ya tafi bauchi ya batta ne abin ya baiwa anti dina dariya ho ho ho widad har yanzu kuruciyar dai tana nan sai da ta bata baki sannan ta yi mata zancen da yasa ta kira ta akwai whatsapp group da za a saka ki ina so kowanne idan an saka ki ki tsaya ki bi duk hirarrakin kin ji ko akwai karuwa sosai kanwata to anti ta faɗa tana gyaɗa kai sun jima da anti dina suna hira sosai sai da ta ɗebe mata kewa sannan suka yi sallama washe gari haka ta tashi jikinta babu kwari har ta gama shirin makaranta Bayan kowane minti sai ta kalli duka wajen da ya fi zama ko tsayuwa, sai ta ji hawaye sun cika mata idanu. Ta sa hannu ta share da sauri sannan ta ɗauki school bag ɗinta za ta fice a ɗakin. Ƙarar waya ta yi dakatar da ita, ta waiwaya ga inda ta ajiye wayan saman madubinta. Ta koma ta zuba mata ido tana kallon lambar wayar, sai kuma ta miƙa hannu ta ɗauka. Sirrinki, idan aka ce sirrinki, menene sirrin mace? Sunana Hajiya Mira. ne kayan mata kuma likitar mata. Mun zo muku da wani ingantaccen sirri da muke kira da turaren sirrinki, wanda yake gyaran sirrin mace ciki da waje. Idan aka ce sirrin mace, ana nufin gaban mace domin shi ne sirrinta. Ina amarya, ina kuma uwar gida, ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba, buɗewar gaba, fitar ruwa, warin gaba, rashin ni'ima. Ina macen da ta haihu ta samu ƙaruwa, to ba sai an miki ɗinki ba, ki yi amfani da wannan turaren na sirrinki domin shi yana matse gaban mace da duk wasu matsaloli da suka shafi gaban mace. Idan kina amfani da wannan turaren na sirrinki, ko da yaushe za ki kasance cikin ɗumi da kuma ni'ima. Ga masu matsalar warin gaba, su yi amfani da wannan turaren na sirrinki domin idan kina amfani da shi ko fitsari kika je yi za ki ji gabanki yana kamshi a ko da yaushe ina matan da suke fama da rashin filin wato sha'awa ba sa samun gamsuwa da mazajensu ku yi amfani da turaren ki. domin yana ƙara wa mace ɗumi da daɗi a lokacin kwanciyar aure sannan in dai kina amfani da wannan turaren na sirrin ki, ko da kin je kin tsuguna a inda ake ɗaukan infection ba za ki ɗauki infection ba domin shi kariya ne a gaban mace Duk wani sirri da mallaka na jin daɗin kwanciyar aure yana cikin wannan turaren na sirrinki. Ga macen da ta san kanta, ita ce take amfani da wannan turare na sirrinki. Idan har kina amfani da wannan turaren na sirrinki, mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace sai dai ke inda ta fannin kwanciyar aure ne. Sannan kuma yana maganin infection wato sanyi. Wannan turaren na sirrinki ba a samun a kasuwa. a wajen Hajiya Mira kaɗai ake iya samunsa. Muna nan a garin Kano, amma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya, kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi da duk ko'ina a faɗin Najeriya. Ga masu buƙatar wannan turaren na sirrinki, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka: 070 68 55 80 96 ko kuma 080 61 95 95 92 ko kuma 081 42 80 0199 shi ne sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas tara shida ko kuma sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu ko kuma sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.